A shekara dubu biyu da 2001 ne komi ya soma wajen wannan matashin a shekarar da ya tafi yawon cin rani a Ghana bamban da abokansa masu yawon tallace-tallacen kaya shikan Abdulkader ya dukufa ga koyon aikin hannu. Na tafi dandi sai na tsaya na yi nazari da in shiga yawon sai da fayafayin CD sai na ga kara in nemi wani aiki na koya. A dalilin haka yasa na zo nan na zauna ina wannan aiki nan ga na ne. Yau Abdulkader da nau'in kansa yake sana'arsa ta hanyar kyalkyale-kyalkyalen da yake. Abubuwa da dama. kamar illaye na shaida da allon tallace-tallace da kuma adon riguna muna saka launi na adon sake gidaje haka zalika kuma ina yin tambarin shaida akwai kuma fasalin sauya tayoyi na kujerun alfarma sannan kuma da sauya launin kaya Ɗaya daga abokan cinikayyarsa da muka tarra a wurin na yaba aikin wannan matashi. Oh, vraiment, il travaille bien. Il connaît eh, travail. Eh, wallahi yana aiki da kyau. Ya san aikin shi, ya kamata a jinjina mashi akan aikin shi. Ni na gamsu da ayyukan shi. Il est un fantôme dans son travail. kamar da damar su matasa da suke karni guda abdulkadar mai birji na da hangen tsarin makoma da ya sama gaba wada yake fatan wata rana ya tabbata yanzu gani nan ga daidaita wani tsari ina son a ce 'yan mata suna son wannan aiki ina wani babban mafalki na ganin an sami wani kamfani da za a sami ma'aikata da dama ko yanzu na gode ma allah Je remercie le bon Dieu. Zuwa ranar yau, Abdulkadir Abubakar Salifu mai birji shine shugaban matasa masu aikin hannu na gaya yana ci gaba da sabunta fusa'ar ayyukan da yake.